الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لتقوز watan شعبان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu wanda ya daidai da talatin da ga watan uku miladiya dubu ashirin da Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai cikin wannan risala wanda ake ce ma ramadan fursatun litarbiya wa ta'alim wato shi ramadan wata dama ce ta yadda za a tarbiyyantar da mutane kuma a karantar da su nan ba ta sha ɗaya ina jin za mu tashi yau ko ya ce wa kazalika fa inna shaharar karim shi wannan wata mai daraja Fursatun ne litambihin nasa ay ala ba'd al ahadith daifa wato wata dama ce kuma da za a jawo hankalin mutane akan wasu hadisai waɗanda yake suna da rauni hadisai ne waɗanda tun da tarbiyya ne kuma karantarwa a sanar da mutane waɗannan hadisan nan suna da rauni wala shakka annan tishar al-ahadith ad-da'ifa lahu atharun salbiyya Fera wato aka ce ko shakka babu yaɗuwar hadisai masu rauni to suna da wani tasiri wanda ba a so shine talbiya wanda ba a so ya haɗu cikin mutane yana da abin rashin amfani mai yawa wa huwa naqlun anin nabiyyi sallallahu alaihi wa lima lam yathbut annahu qalahu shine a ɗauko wata magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda bai tabbata ba cewa annabi shi ya faɗi wannan magana to kaga abu komin kake ganin kyan shi indai ba annabi ne ya ce ba to baya da kyau komin kana ganin kamar abu bai ma in annabi ne ya faɗi to abu ne mai kyau a الشارع لا يعمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة Allah mai bada doka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yace ayi abu to wannan abun yana da amfani ne 100 bisa 100 ko 99 cikin 100 amfani ne in kawai ce kada ayi to akwai matsala ne a ciki ko dai 100 bisa 100 ko kuma casa'in da tara cikin ɗari matsala ne in ma za a samu amfani bai fi guda ɗaya ba saboda haka domin zalika, domin tilka da hadisu, wato akwai hadisan da ake yada su ana cewa naumu sa'imu ibada baccin mai azumi ibada ce to ko da za a kalli waɗanda suka yi magana suka ce in ya kwanta da niyan cewa zai tashi ya bauta a ce yana da kyau ya haka nan amma kai tsaye a ce kawai baccin ibada ne daga nan wasu ba sai su yi ta baccin ba ma su ki aikin ta dama an ce baccin mai azumi ma ibada ne saboda haka sai ta share bacci wannan hadisi bai inganta ba annabi bai ce haka ba ya fito ko akwai na biyu hadis sumu tasihhu wannan za ku ji shi har cikin wannan abun nan Sheikh Abubakar Ajazairi ya ya tsokace akan maganar sai duk daga maganan amma dai wasu na cewa su mota sahho ku yi azumi sai ku samu lafiya ya kawo shi cikin minhaji muslim din shi amma ya kawo wannan maganan cewa an ce ga abun nan ba saboda haka in ma akwai wannan din amma dai kafa hujja da shi abun nan ne saboda haka mutane sai su koma mai an ce su yi azumin sai su fara kallon kawai saboda su yi lafiya ne kamar yadda nan muka yi magana shi salu rufaini rahimahullahu ta'ala yana cewa daga cikin mahimmancin sallah yin sallah wasu sai su ce sallah ma ai amfaninta ma yana da yawa ɗaya daga ciki sai su ce motsa jiki don mutum yana yin nafilfili da wane ne motsa jiki an na gani kwanaki a facebook da wasu abin nan sai a rika nuno wani kama abin nan ana cewa sallah ga wajen ruku'u ga wajen abin nan ga amfani Su wani sai ya fifita wannan amfanin na motsa jiki fiye da cewa sallah na kusantar da mutum zuwa ga Allah shi ya kamata a fara nema in ma akwai magana in an yi ɗin motsa jiki ce kama ba shine lambar farko ba ciki farko abin da za a kalla a sallah ibada ce wadda za ta sa mutum ya zo kusa da Allah kaga sai ya fara tunanin wannan kafin ya magana motsa jiki ce ta ya fito ko wannan shine abin nan din na biyu saboda ka wancan na farko Imam al-Baihaqi ma ya fitar da shi fi Shu'abul Iman hadisi na dubu uku da shida da hamsin da biyu wa huwa al-Albani fi silsilati da'ifa nashi hadisi na dubu hudu da dari shida da tasa'id da shida shi ko na biyun nan rawakar imamu tabarani fi ausar nashi hadisi na dubu takwas da dari uku da sha biyu wahuwa ba'ifun shi ma da afawul albani fi silsilata da'ifa hadisi na dubu biyu da dari biyar da abun nan dari biyu da hamsin da uku ko to shi ma wannan shi shine abun nan ɗinsu sannan kuma akwai a hadisi man afkara yawman من رمضان من غير عذر لم يجره صيام الدهر كله ولو صامته wannan shi ma kuskure ne wanda ya ci abinci da gangan suka ce wanda ya ci abinci da gangan rana ɗaya a azumi misali kamar wannan da ake fara azumi suke ɗauka ko ranar farko to ga ma abin da zaka ce sun yi laifi sun san a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma gobe suka yi niyya suka ɗauka ba ba sai su zo daga baya dai su biya wannan ba ko kuma in an tsananta ma ba a ce jahilai bane a ce su yi kafara domin wanda ya ci da irin wannan jahilcin <coughs> ba karatu yayi ba bai san maganan daidai ba ai sai dai a dora shi ma kan daidai din yanzu ya ma gane kamar mutumin da yake kin yin sallah ne da gangan baya sallah ko kuma kamar karatun da muka yi na mata dazu wasu da yawa sukan zo kamar mata saboda ko jiya ne ko ya manta jiya ne ma a nan ɗin ko aka ce wasu sukan ji kunya a tafakko fi dini su ki tambaya kamar yara mata sai su sun balaga amma ba sa tambayin iyayensu mata cewa ga abun nan nan sai ba aka ce na a cikin nan ba jiya eh sai su ki tambaya to shine wata rana wata ta tambaye shi a cikin fatawa ta shi cewa ita ta zauna sun taso a wata bi'a wadda ba ruwansu ma da addini ita da iyayen gaba daya saboda haka tun daga lokacin da ta balaga ita ta san ta balaga wajen tana da shekara tara ko shekara goma ta balaga amma sai da ta kai wajen shekara goma sha iyayenta ba su san ta balaga ba ita kuma ba ruwanta ba ta sallah ba ta azumi zamanta kawai take yi to yanzu sai suka taso daga waccan bi'a inda suke zaune suka dawo wani wuri inda yake akwai kulawa da addini sai ita kuma ta da ta yi karatu sai ta gano yanzu wajen shekarar nan ta yi wajen shekara biyar ko shekara shida daga lokacin da ta gano din ta balaga amma ba ta taba yin azumi ba ta taba yin sallah ba menene mafita saboda haka kawai sai ya ce mafita shine yanzu ta dora daga inda ta dora nan ta ci gaba da tafiya dan in an ce ta koma baya <laughs> daga nan kila sai an ban na gaban ma to saboda haka yanzu tun da ta gane ta sani ba da ba ta sani ba yanzu ta gano ta sani yanzu daga inda ta gano din nan ta ɗora kawai ta tafiya to haka wasu za ku ga sun tambaya mutum ya ce matashi ne shi gaskiya shi da ba ruwan shi da sallah shekara biyar shekara goma ma shi bai sallah ba to yanzu in ka ce mai ya biya waɗannan sallolin ya koma ya ta biyan bashi kamar yadda aka yi magana cewa kullum ya biya in za a ce ya biya ta kwana biyar ma ba za a ce mai sakaki ba wanda ya sakakin in yi kwata-kwata ka ce mai yanzu ya rika yin ta yau kuma ya biya ta kwana biyar wani gaba ɗaya daga nan an rusa shi ya ce kai wannan abun ba mafita bari kawai ya haƙura duk ma yadda za a yi haka daga nan ya gama halaka kwata-kwata sun haka kullum za a kalli mutum bi a shi da yanayin yadda yake wani ma an samu ya ɗan ɗoro yanzu zai fara yin kai yanzu a ce biya na shekarun baya ina wani daga nan zai fasa shi shi wallah ba zai iya ba saboda haka ma yanzu bari ya haƙura kawai dan biyan waɗancan na bayan sai ya ga shi ba ƙaramin aiki ba ne amma wanda yake da himma aka ga zai iya da abin nan to sannan kuma muka zo muka karanta cewa ai in ma mutum yana sane ma da gangan sai ya ƙi yin sallah to ba za a ba a ma so yanzu kawai shi tuba kawai zai ta yi nan karbi tuban shikenan in bai karbi tuba ba kuma ya je kurkuku da can to ba komai ne za a ce abin nan ɗinsu ba saboda haka waɗannan abubuwan sai an rika lura da su to shine nan sai suka ce wanda yace ma afsara yawman min ramadan min ghairi uzrin wanda ya ci abinci a kwana ɗaya na ramadan ya sha aka ce wai lam ya ji su siya mu dahar kulluhu walau samahu azumin wai da zai dinga azumin zamani gaba ɗaya ma to ba zai biya mai ba ba zai kwafe mai wannan ɗayan da ya sha ba gaba ɗayan shi aka ce wannan hadisi shi ma mai rauni rawahu ibn abi shayba fi musannifihi Ai juz'i na abun nan shafi na ɗari 1784 wa huwa ba'ifun shi ma wannan da afawul albani fi at targhib wa tarhib nash shi kuma hadisi na 605 to a jawo hankalin mutane akan wannan a nuna cewa wanda ya haka dai yayi ba daidai ba yayi kuskure amma in an mai nasiha ya ji tsoron Allah daga gobe ya fara ko daga jibi ya fara shi sauran ya biya in ma ya ce shi bai ma san haka ba sai a kyale shi biya rana ɗaya ɗaya biya rana amma a ce ma wanda ma bai sani bai kafara daga nan ka jawo aiki ya fito ko wa hadisu saumu shahari ramadan mu'allaqun bayna as-sama'i wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri kaga ko mu ma mun sha fadin wannan ko eh eh ya ce gaskiya eh da hadisin da ake cewa azumin ramadan din mutum yana yi. tsakanin sama da ƙasa wala yurfa'u ba a ɗaga shi illa bi zakatul fitri sai in an yi zakatul fitri ai wannan ko mu ma mun sha karantowa a wani wuri amma shi ma wannan yace fa hadal ahadith shi ma nan ba na hudu yace akhrajahu ibnu al-jawzi in abun ba ba ba da ka alittattafai muka ciro aka ci ciro su ko an yi ta karantawa mhm. na haka wannan maganar ita ma tana nan ibnu al-jawzi shi ya fitar da shi fil al-mutanahiya littafin ne. ji wannan hadisi na 824 wa huwa da'ifun aka ce hadisi mai rauni ne da afaul albani sai da'if at-targhib wa tarhib nashi hadisi na 664 na haka wannan ko da dai akwai aidi wajen abun amma dai a jero magana a haka a ce manzon Allah ne ya faɗi sallallahu alaihi wasallam to gaskiya hadisin da'if ne ahadith wa ghayruha mimma lam yasihha wannan hadisai da wasunsu suna daga cikin hadisan da ba su inganta ba waƙadin tasharar bainan da sai dai fa sun yaɗu tsakanin mutane hannu ma wurin mutum zo sai zai zo zai bayan ala adami sai hatiha yana da kyau a jawo hankalin mutane a ce ba su inganta ba wata hariru mai riwayatul ahadis qabala tasabbuti min sihhatiha sannan ai mutane gargadi su daina ruwai ruwaito hadisai kafin a tantance ingancinsu sau da aka sai sai mu roƙi Allah ya gafarta mana amma dai ba duk ba da aka ce da ifai ba ne ba mutum sai ya je ya ƙi zakatul fitir ya ta yi hadisin ma da ya tsoratarwa kan wannan mai rauni ne matsalan raunin matsalan an samu hadisan ne da illa a ce kai tsaye annabi ya faɗe su da matsala amma a ce akwai laifi kuma wajen mutum yana da zakatul fidirin ya ƙi cirewa ai kuma laifi na nan akwai laifi ko? ehe na? banjuwa? eh haka ne <laughs> wule da yi wule kare kada ya faɗi a ce kai tsaye a ce annabi ya ce amma dai maganan cewa abin kuma a ce ba daidai ba ne abin yin aikin aika ga yana nan yana kuma ya ce mana abuka ya ce ai raunin ma maganan a ce ba ikon jiddan ne ko ko wane ne ko kuma ka tafi wani wuri ka je su kuma kamar yanzu shi ibn jawzin da ya kawo shi inda za ka je ka je da ya sharhi a ƙasan abin to kuma sai ka ji abin nan ala ya ce halin dai a dai jawo hankali a matsayin tarbiyya ce wa ta'alim a sanar da mutane amma kuma ba ana nuna mutum ya yin abun ne ya zaman shi na sha biyu wa ka zalika ta'limun nas al ma bis sunna wato wato yana da kyau a nuna ma mutane a cikin Ramadan a karantar da su su himmantu ga abin da yake sunna ce wato ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su himmantu da sunnoni min al-furas allati tuntahazu fi Ramadan yana daga cikin dama wanda mutum ya kamata ya amfani da ita a cikin ramadan ya farauto ta fa qadiyatul iltizam bis sunna qadiyya manhajiyya muhimma wato maganan cewa mutane su lazumci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi ta kokari yana tabbatar da abin da yake sunna ne wannan abu ne tsari ne wanda yake muhimmi jiddan sunanu tukammilul fara'id domin sunnoni waɗanda ake ce da nafilfili su suke cika farillai idan ka zo sallah kowane abu da sunnan shi kuma kaga sallah sunnoninta nafilfili idan mutum yana yawan nafilfili to suna cika mai farilla in aka samu matsala wata farilla ta samu matsala sai a toshe wa mutum da nafila haka nan azumi nafilfilin shi nafilfilin azumi hakanan nan zakka nafilar ta sadaka wadda ba ta wajibi ba dobi in mutum yana da waɗannan sai su gyara mai waɗancan in sun baci kaga yanzu a duniya ne aka gane wannan komin kokarin ɗalibi idan aka ce a semester gaba ɗaya ya yi laifi biyu to yana jin tsoron jarabawa na farko baya da attendance a inda ake kula da attendance aka ce sai ya samu 70% na attendance game da gaske mun je muna MBA a Zariya da aka samu wani malami mai ka'ida ya ce in baka samu 75% ba kowa ya sashi ya baka kai jaraba ba za ka yi ba aka gawa na ka ce mutumin nan fa da gaske yake kuma idan aka sa shi ma aka sa ka kai in aka je jarrabawa ba zai mai makin taka ba ma na balle ma ya sama cikin abin nan to dole kuwa ya kokari ya ga ya samu wannan kuma muka ga abun kaman wasa ranan da aka zo jarabawa kuwa ya zo ya kara maimaita maganan nan sannan ya ce zai ma kira suna wanda duk ba sunan shi cikin list ɗin da ya yi to bai samu 75% bai fita kawai dan ko yayi jarabawa shi ba ta da amfani ba zai ma yi makin ba ma balle ma abin nan unka ya kaga wannan to ko a yanzu malamin da ya ce in baka da 75% attendance kan ma ka zauna jarabawa shi to ba za ka ji tsoro wani jarabawa nan ta zo kuma baka da wannan ko kuma baka da continuous assessment ya ce idan baka da shi komin kokarinka shi kawai baka da continuous assessment ko daya baya maganin ka matsayin dalibin shi ma tukun ba za a ji tsoro ba ita neman kamun kafa ta to kuma in ka zo ka ci jarabawa daya yanzu misali mutum ne yana koyar da turanci sai ka ci ɗari bisa ɗari to kuma wancan yana koyar da turanci sai ka ci ashirin to a ja ɗebo lissafi yake koyarwa shi yana koyar da lissafi can ka ci ɗari nan ka ci ashirin to a je cikin english a ɗaya ma hamsin a cika nan ka samu fas ko malamin shi ɗaya ne zai yadda ban sani ba ko an gane wancan malamin shi dauka ma shi ke koyar da turanci ke koyar da lissafi misali to amma can a lissafi a turanci ka ci duka a lissafi ka ci ashirin ya ja samu malamin na ce to kaga ba a so ɗalibin na ya faɗi tun da ya ci ɗari bisa ɗari a can ɗebo mai talatin daga can ya haɗa da ashirin ɗin shi can ya zama ya samu hamsin kaga ya yi fas ya samu shi malamin ya yadda to ashe ɗan adam ba zai yadda da wannan ba shi ne a nuna ma in an je lahira ba a ɗebo sallah a toshe ma azumi ba a ɗebo azumin an samu matsala toshe ma shi da nafila ta sallah sai in kana da azumi in an samu matsala a azumi ne za a zo a ɗauko a toshe ma azumi in sallah ce a sallah ce za ka samu matsala a nemo in kana da sallah ta nafila to shi ma matsalar sallah kuma yau na sani yanzu in bada misali bari in bada misali da doctor yanzu doctor nan da yake da kayan nan ga sunan asin da asin hakula duk asin da asin ne kun gan shi asin da asin ko to <laughs> yau doctor ba wai abin da bai sa <laughs> yau gane doctor ne eh ga asin da asin ne kusan asin da asin na'am to sai yanzu nan wajen rigar nan kawai sai ta kone sai je samo yadi irin nawa ya faci da shi Na daga nesa ma ba za ka gani alaman abu ya ɓaci amma ya samu irin kyallon ya faci daga nesa za ka gane to to ko ku gane shi doktan ba ma kai ne kake da fararen kaya sol sai kawai suka kone a wajen guga da ka tashi sai ka je ka samo bakin kyalle ka ba ta ka lakace ma faci a wurin ala zai kyau ko naka ne za ka nemo bakin kyalle aka lafta a ciki za ka sai don shi ne haka ko? eh? wanjuwa eh da wata mai magani ne yi ɗin mai magani ne shi za ka jiya wannan magana ya zai shi ne bai ka an ce duk doktor mai magani ne? kai dai ka yi sa'a shi ɗin wannan mai maganin ne medical doctor ne to ga wani doctor ne shi kuma doctor makaranta ne kaga duk doktoci duk wannan da wannan da wannan ɗin duk doktoci ne eh ko shi wannan doctor ne ko doctor makaranta ne kai kenan in yi wannan yanzu ya hada da wancan in ya zo aji kawai sai ka fita ala ya kai abin karshe wato da yake nan doktor ya kofa ya fahimci mun sosai ai sai zaka ji ya faɗa ka dai dan a da ya fahimta ya yace to doctor da ya haka nan in yi magani yake sai da shi ba zai sai magani wuri shi ba in kuma mai koyarwa ne in ya shigo aji ya fita wannan doctor ba lafiya <laughs> to kawai wani lokaci ana ba da misalai ne su malaman ne suka ce wani lokaci ana karantar da mutane a rika ba su misalai wani lokaci da akaliyat kafin nakaliyat ma ko kuma a faɗi nakaliyat a faɗi akaliyat yana sa mutane su gane sosai yau kana da farar tufa kai mata faci da bakin yadi daga nesa ma ana ganin facin nan amma in ka samo fari irin ta kalike sai ka ga yayi tangaram sai wanda ya kura ma ido sannan ya gane akwai wannan abu ko ko baka kai mata faci da fari kaga daga nan abu ya baci to ashe kenan kowane abu ma ana toshe shi daga jinsin sa ne a duniya ma ba mu yarda da wannan maballin an je lahira dan haka wanda yake da matsala a sallah in har Allah ya so yi masa rahama to za a koma ne a ce a je a nemo sallolin nafila da ya yi a mai maganin wannan matsalar da su wani ma aka ji tausayin shi ko bai da nafilar na bayan ya balaga sai a ce a koma sallolin da yana ɗan ƙarami sannan ba su waje ba in Allah ya so shi da rahama sai a ɗauko sallolin nan sai a cika mai sallolin da bai yi ba da ba su cika wannan lokacin farilla Allah ya so shi da rahama ya fito ko to shi yasa ake so a karantar da mutane yin ƙoƙarin irin waɗannan kada mutum ya rika ɗaukar in ya yi farilla shi kenan ya gama a shi kenan ba sauran wata matsala in an ji aka samu farillar da matsala kuma ba ka da nafila a aje me za a gyara ma da shi ya fito ko na ka wannan shine a ce a nuna wa mutane wannan yana da mahimmanci fasunanu kammilu fara'id domin sunnoni suke cika nafilfili wa tarfau qadra abdi kuma suna ɗaga matsayin bawa Sau aka ga. wa ta'inu ala kuma suna taimaka ma mutum wajen samun tsoron Allah wa hirzun nafsi da tsararai inna min asbari ta'siri ramadan fi nufusin nas yana daga cikin abin da ke sabbaba raunin tasirin ramadan a zukatan mutane ya zama na wasu an zo ramadan din gaba ɗaya ana yi baka ganin alaman ma bambancin su da wanda baya yi babu bambancin su da kafin a fara ramadan din ba a ganin wani bambanci to abin da ke haifar da wannan alqusuru ahyanan fi tahyi'atihim li hadha al-mawsim al shine kasawa da ake yi wani lokaci wato akwai kasawan mu a wani lokaci wajen shirya mutanen da sa su su shiri na musamman ga fuskantar wannan babban lokaci na ibada idan mutum baya zuwa makaranta baya saurare baya baya ji baya jin cewa a zaburar da shi akan ya himmantu akan wannan babban lokaci da muke fuskanta na bauta Allah to shi ke sa mutum bai zabura ba kawai har a zo azumin ya zo bai wani abu mai tasiri a ciki ba shi kan shi ya lissafa zai kasa gano ma abin da yi kawai dai yana wuni bai ci abinci ba bai sha ruwa ba kawai bai sha komi ba amma da zagi da giba da hira ta banza har faɗa ma wani har doke-doke suna yi sunan nushi juna ya fasa ma wani hanci ko a fasa mai hanci duk a cikin watan ramadan ku duba nan nan can wurin fa nan wajen da ba din nan abu ne fa kadai ya haɗu tsakanin yara kuma dai kun san yaran nan musulmai ne suna fa sai da mai ne kawai mai mota ya zo ya tsaya a tsakiya shi bai tsaya wajen wannan ba shi bai tsaya wajen wannan ba ya tsaya a tsakiya ɗaya ya ce wuri na aka tsaya ɗaya ya ce wurin shi aka tsaya dalilin wannan kawai ɗayan ya ɗauko ƙayar burma ma ɗaya kawai har lahira saboda kawai za a sai mai mai fa mai da za a sai bai fi mutum fai sai galan ɗaya ba amma wannan ya ce wurin shi aka tsaya wannan ya ce wurin shi aka tsaya shi mai mota tsakiya ya tsaya shi bai tsaya wurin wannan ba bai tsaya wurin wannan ba yana tsakiya sai ɗaya ya ce na gaba ya ce wurin shi aka tsaya na baya ya ce wurin shi aka tsaya dalilin wannan suka fara faɗa kawai ɗaya ya ɗauki wuƙa burma ma ɗaya to gardama sai yaro yanzu nan gardama fa kawai suke yi wani kawai da an zo yanzu zaka ji suna magana ran nan ina na ga wasu suka tsaya ɗaya yana cewa shi ba wallahi tallahi yanzu nan sai maganin mutum almakashi ne ba wani abu ba ina nan da su yanzu yanzu nan fito da shi kurma mutum almakashi suke rabawa biyu lajama su cire abin nan babban almakashi sai su cire ɗaya ɗaya su samu ɗaya kawai soka wando soka ɗaya wando da sun samu mutum sai su daɓa mai a wannan ɗin almakashi saboda shi ne suke ɓoyewa ba a gane suna da shi kuma abin nan ne sun wasa shi sun mai kaifi da sun zo kawai su matsala shi a cikin wando da sun zaro su taka mutu dan wansu wani ba ma saka ɗaya zai ba sai ya tattaka wani yaro kwanaki da kashe cikin gari da aka caka mai a wuya aka samu aka caka mai a baya shikenan kuma wani an zo yaron ɗanta ya caka almakashin ya kashe amma kuma ita bi take ma waya addu'a. Allah ya fito da shi ta dafa abinci ta kai mai can wurin ta sai da ɗakin ta take da falo ma saboda fito da wannan mujirmin shi da ya kashe wani da almakashi to yanzu wannan ne a zamani akwai wani a tasiri na azumi a irin waɗannan abubuwan saboda haka so dole ne shi yasa wani malami ya yi littafin so wataƙila nan gaba mu zo mu abin nan ba mu karanta littafin ya ce al-islam bai na jahli abna'ihi wa ajazi ulama'i yanda musulunci ke fama yau tsakanin jahali abna'ihi su ƴaƴan musulman ba su fahimci musuluncin ba wa ajaz ulama'ihin su kuma malamai sun kasa ga jahilcin ƴaƴan musulman su kuma malamai sun kasa karantar da su kuma ƴaƴan musulman ko kuma suna karanta zuwa za ka yi maka jawo su gida amma dole ne sai an zuwa an karanta mu gane mu illan mu gane illan mu ya za a yi to dole ne azumi ya zo a rika karanta wasu abu muhimmai da za su nuna wa mutane mahimmancin wannan wata saboda kada mutum ya sakaki a ciki sannan abu na biyu mutum inda zai ƙara gane cewa bai kamata ya sakaki a wannan watan ba kullum ka tuno bara an yi da wasu kuma ba na basa nan to kai kuma yanzu ba ka sani ba ko ko za ka ga wannan ɗin ma a fara a gama da kai kuma in an gama baka sani ba ko shine na ƙarshe ko za ka ƙara ganin wani to sai a nuna wa mutane mahimmancin wannan dan mutum ya dage yayi abin da ya cancanta ga wanda ya gane saboda haka fata jidu qasiran min ba'd al-khutaba dole ne fa ko dai a ji ko a gidi za ka samu akwai kasawa ma daga wajen wasu malaman ma masu kuduba domin wajen kuduban mutum zai zo ya kuduba shi ma bai magana abin da yake cewa ma kuduba yana abin da ya zo da shi ma ya karanta yana karanta shi da kyal Ya za a yi shi ma bai gane abin ba balle mutane su gane ma saƙon da shi ma ke faɗi wa mutane kudubobin nan ga sunan in ba za ka iya yi ba ka je ka kwafo na malamai wanda suke da basira sun yi sun sa a littattafai duk jigajigan malaman nan da ka sani yanzu akwai kudubobin a littattafai suna nan an tara him to tun da an ɗora ma nauyi ko kuma ka ɗauko to ba sai ka zo ka yi ta aiki ba ba da za ka yi ka zauna ka nan dole ne ka ɗauko nauyi sai ka yi aiki amma ka ce kawai za ka zauna kana liman limamin juma'a ka ce duk majalisa hira kai ma da kai za a riƙa hira ka ce duk inda za a zauna tare za ka riƙa bacci da mutane sadda suka kwanta tare za ka riƙa tashi da mutane sadda suka tashi to kuwa wannan wallahi alfununu aljununu fununu wa hada fannun min aljunun aljununu fununu ba da za ka yi wannan nauyin ya riga an ɗauko to ka daina jin daɗin bacci ka daina jin daɗin hira ka daina jin daɗin ka kwanta tare da mutane ko ka tashi tare da su dole ka kwanta ƙarshe ko kuma ka riga tashi ma sannan kuma sanda ake hira ko zaune kake wurin hiran ka tuno da wannan nauyin dole ka bar mutane ka koma kulle kanka a ɗaki in ko ba haka ba ka cimma mutane shirme na? wala wani in shi ya rubuta kuma ba shi rubuta ba zai tsaya sanar da zai sanar da ni wannan kyazo za a gabatar da kwanar haƙi haƙi ko ba shi rubuta ba za ka yana yana kan kawai kana kamar jama'a yana abu da zai amma wani rubuta abin da kuma hulɓar suna nan ce ya haɗu sai ga haɗu da tsara amma ka ga mutum na jin kima yana jin gaskiya da ganganci ne ai dai kasan za ka yi hudu ba ko ta wani ce ba sai ka zauna tun da safe ba kai ta taka haye wani fa malamin da yake karanta a cikin madrasatul du'a cewa an ta khatib idan za ka yi magana Ya ce har sai ka rika barin cikin mutane sai ka je daji sai ka ɗauki duwatsun nan mutane ne kake ma magana kai ta cewa ayyuhan nas ita nas kai ta nuna dutsen nan kana magana kai ta nuna dutsen nan kana magana wasu za su ga kama hauka amma dama za ka je daji ne inda ba kowa ka je ka sa duwatsun nan ko ka sa itace a gabanka ka kaddara yau su ne mutane kake masu jawabi na ko kuma awaki tumaki a gida kenan ka zauna kawai ka sa tumakin nan gaba kawai ka ce kai ka ce situ lillah ka fara zuba magana kana yi masu magana kana itaqullaha itaqullaha zuma kuntum kai tai kai yi kai yi ka goge ka zauna ka yi ka yi ka tashi ka koma ka yi ka kaddara mutane ne suke jin kai yanzu kana yi masu magana to shine sai ka saba da wannan kuma sannan sai ka koyi taka haye taka haye shine inda wata rana ma baka shirya ba ma kawai sai a tashi a ce malam bashir tashi da Allah mun ga mutane sun taru yana da kyau a ce musu wasu yan kalmomi da Allah an baka minti goma ka ce musu wani abu kawai sai ka taso ba za ka ce a ban shirya ba ka ce a ba yadda dama yau so ake baka shirya ba kuma ka yi. so da haka shi ya sa wasu abun ba sai an sa ka ba sai ka rika kaddara ran da ranan za ta zo ma irin haka to kaga wani abin sai ka haddace ba wanda ya sa ka sai da kanka za ka haddace wani wurin sai ka rike wani wurin sai ka rike ka rika cewa kaza wata rana kawai ka rika tunani abubuwa biyar kaza abubuwa kaza kaza ka rika rikewa aka saboda ranar taka haye saboda akwai radda za a zo ta zama ma taka haye to ko kuma wata rana ka zo kawai kai ne a masallaci a gaba liman ya zo ya samu matsala aka ja ka aka ce hau karasa sai ka ce ya ka fita da gudu ka ce liman ko na ɗauka ka fita ka kira ne mai shawara ya da kai ya yi da to ni ba duk ta daurewa ne kawai ya dawo wata kaje kai dawa ba ko nan da muka je Nijar haka kawai muka zo muka zo da daddare ya suka ce wai su fa in malamai sun zo su suke masa hudu ba jimma na ce ban da ni ka ce ida ka ce su suke masa suke masa hudu ba A aka gobe ne zai hudu ba jimma na ce a to Eh, ne nemo kaya na kawai shige daki muka shige daki kowa ya tafi ya kwanta to ka gani ban kwanta ba lokacin da muka tafi da abokan mu muka yi sallama abokan tafiya ta muka yi sallama suka shige daki dole ne sai dai na shiga daki ni ma na tsaya na shi shiru abin da zan iya wani in ba ka ba mutum ya je can ya fara karma bisa mimbari to dole sai ka sa wannan abun wata rana zai iya fado ma na sha gaya muku wani malami wata rana yana nasiha a unguwa nan cikin unguwa yake ce man jama'a wallahi kowa ya kaddara fa shi liman ne dan wata rana za ka fara sallah kai kadai ma sai wani ya zo ya tada ka kawai sai a ce ga wani ta yanzu ya shiga ya fara sallah sai ya zo ya kabbarta ba ka zama liman ba ko kuma radda liman ya jawo ka Allah gobro aka jawo ka sai kawai ka bi liman ku waje ka kada hannun shi kaji ko Allah gobro abin da ya ce zai ce <laughs> yawa Allah gobro Allah zani kana ina eh utiu yawa ni Allah gobro ya ce ni Allah gobro ya ce ehe wutu den dai wani wutu eh zai fita ina alan guburo ba aka yace ba cewa idan aka jawo shi kawai aka zo liman ya jawo shi kawai sai kada hannun liman din da ya jawo shi sai haka kawai ya buge shi kawai ya dura bai ya kama wani ya zai kama shi wani wurin ne za ka yi haka yana daga kai sai liman ya jawo ka idan ka bi shi ku fito waje to shi ne nan ke cewa saboda haka wa talabatul ilmi fi dalika wannan taqsir ne daga wasu daga cikin malamai masu ba da wasu daga cikin ɗaliban ilimi fa inna shayatina domin su tusaffadu fihi ana daddaure su a cikin wata ramama. wa fihi tankasiru nufus sannan a ciki kuma duk wani abu na sha'awa ko na wani abu ana sarayar da rayuka ba su ويزيل عنها كثير من العشر والبقر والغفلة a yawa a cikin ramadan akan cire wasu abubuwa na ƙarya da wasu girman kai ko wani abu wal ghafla da shagala wal hidatu allati tamna'u min al istijabati li da'illah sannan kuma da wasu abubuwa dai na matsaloli wanda suke iya hana wato a karbi addu'an mutum wanda ke addu'a ana karba addu'a su da haka sai a nuna mutane muhimmancin wannan lokaci don kasu yi wasa da shi abu na sha uku mimma zidu min tafiyar ramadan fi nufusin nas yana daga cikin abin da ke ƙara sa tasirin watan ramadan ya tasiri a cikin zukatan mutane a tazkiru bi fada'il ramadan a rika ƙara tuna ma mutane ai ta tunawa ana maimaita masu ai maimaita domin sun ce masu kurera kurrera ta karrara da aka yawaita maimaitawa to yakan tabbata cikin zukatan mutane sai a rika nuna wa mutane falalar ramadan wa min zalika daga ciki a ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa kuma wannan hadisi ingantacce ne muttafaqun alai al-bukhari shafi hadisi na 38 muslim Musulunci kuma hadisi na ɗari da sittin sannan a ƙara masu inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan lalle cikin aljanna akwai wata kofa da ake ce mata babur rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawmal qiyamah sanan ne masu azumi za su shiga ranar kiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wani wanda ba su ba zai shiga nan kaga sai a ga masu wannan sannan a ƙara la khulufu ay fami sa'imi ya ce wannan hamamin da bakin mai azumi ke yi idan yana azumi a ji bakinsa na wani wari-warin hamami a tsayabu inda lafi ne rehel miski ya fi daɗi wurin Allah fiye da turaren miski da haka ana son shi a ƙara masu Wani wali farhata ne ya farahuhuna mai azumi yana da wasu murna guda biyu da zai yi a rayuwarsa na farko idan aftara fari idan ya yi buɗe baki yana murna da buɗe bakin nan zai murna kuma ga shi lokacin karba adda shi ne in yi adda za a karba wa ya rabba hu fari haɓe sawmihi idan kuma ya haɗu da Allah zai murna da wannan azumin da ya yi kaga ba sai a ƙara karfafa masa gwiwa ba wannan a nuna masa wannan yana da mahimmanci shi ma bayanu annahu wasilatul litaqwa a bayyana ma mutane azumin nan wata wasila ce kamar wani tsani ne da in mutum ya haushi zai samu tsoron Allah zai kai matsayin da zai samu tsoron Allah wa annan nafsa idan tuni'at anil hal idan tuni'at anil halal ay sam'an fi mardatillah ita rai duk lokacin da aka hana ta game da abin da yake halal ne da ta yi amma ya aka ce sam'an min mardatillah saboda neman yadda Allah ta bar wannan ta hana kanta cin wannan abubuwa wa khawfan min iqabihi da kuma tsoron azaba Allah famtina'uha 'anil haram aula to ta ko ga abin da yake haram ma shi yafi idan rai ta zo aka ce ga halal yanzu a azumi amma ce ba mutum kada ya taba wannan halal ne to ai kage ya je wajen ya ki zuwa wajen haram kuma min babu aula sai a sanar da mutum muhimmancin wannan sannan a tafsiru bi fawaid siyam a rika tunatar da mutane game da fa'idojin azumin can wanda mun riga mun yi har guda ashirin da shida wallafi min ha annal insani wanda a cikin fa'idojin akwai bayanin cewa annal ira ja a batnuhu in in qama'at shahawatuhu shi ciki duk lokacin da ira ja a batnuhu duk sanda cikin sake jin yunwa to sha'awar sama ma takan takura sai ta ragu wa annahu idza sama ala ko alima halal kuma duk lokacin da mutum yayi azumi zai gano halin fakirai wanda su kuma ba da shi fi ju'ihim wajen yunwan su fa yarhamuhum sai koma yana jin tausayin wasu wa yuti ko wa yutihim sannan ya rika basu. su walaysa al-khabaru mu'ayana shi labari bai kai abin mutum ya gani da kanshi ba in ana ta baka labari cewa wanda bai da shi yana shan wahala wanda bai ci ba yana shan wahala ba ka gane ya kamar ran da kai ma kaji mutum ya ji yunwa wata rana ya ce ka a shi haka yunwa take yunwa ka yunwa ma kuka ya ce wani yaro almajirai suna bara ya ce iya yunwa fa ba ta da hankali tana jima mutum to sau da aka ce kawo tuwo wa fi hada isha'a isha'a ta kulkil ce, a wannan ne ta dalilin wannan za a yada halayen ɗabi'un taimaka ma juna shine ce wanda wani zai taimaka ma wannan wani ya taimaka ma wannan wal isar da kuma hali na wani ya fifita wani akan wani domin yau a ce ka ga wani abu kana bukata kai ma ka dauka ka ba wani to wannan abu babban aiki ne ku duba nan da muka yi maganan Abu Musa al-Ashari ko aka ce yana ma ƴaƴansa wasiya yana cewa kowa in zai mutu ya mutu akan halin sahibin rabi akan mai gurasan nan aka kawo kisan mai gurasa aka ce wani bawa ne daga cikin bayan Allah ya je yana bauta har shekara saba'in yana ta bautan Allah yana ta bautan Allah rannan shidan ya kawo mai wata mata ya kwana bakwai da ita kwaga shekara saba'in kwana bakwai 10% na kwanakin da yake ko kwana bakwai kawai yadda matan nan a cikin shekara saba'in to shi kenan kwana bakwai ma ya ma kai aina bai kai ba ma mhm. ya zo shi ke nan dalilin wannan ya dawo kuma ya nadama ya tuba ya koma ya yi ta sujada duk inda ya matsa sai ya yi sallah ya yi sujada ya tuba ya yi sujada ya tuba har ya kai ya gaji ya kai wani wuri ya tarar da mutane guda goma sha biyu a kofar wani shago su kuma zaman da suke yi wurin sun saba wani mai bauta Allah shi kuma yana kawo masa sadakan gurasa kullum ya kawo masa guda goma sha biyu daidai yawansu ya aiko a kawo masa kowa ɗaiɗai sai ya zo ya shiga cikinsu a ganin sun zama su sha uku da aka zo rabon gurasa aka raba aka ba mutum sha biyu kamar yadda aka saba kaga ɗaya bai samu ba cikin sai ɗayan nan ya ce ma mai rabawa ya ce ni baka ba ni ba ba ni gurasa ta ya ce a ai na ba da ka kamar yadda na saba ba da na ba kowa ta shi kai ma na baka taka sau da aka ya shi kuma ba ba shi ba ya ce to ni dai ba zan ma ƙarya ba na san na baka kawai ya tafi shi shi ko wannan da ya ji ana caba ba ba wani ba ya tabbatar shi ya shi tashi sai ya ɗauka ya miƙa masa shi kuma zuwa safiya yunwa ta kashe shi ya mutu da ya mutu sai aka zo aka auna aikin shi da ya yi na shekara saba'in din nan gaba daya wancan laifin nashi na kwana bakwai ya lalata an gwada nauyin zunubin to zunubin na yanzu na kwana bakwai ya fi karfin wancan aikin da ya na shekara saba'in amma da aka auna kuma wannan aikin da ya na dare ɗaya kuma na ba da gurasan nan na isari da ya fifita wani a kan shi ɗan uwan shi musulmi shi kuma yarin jayi zunubin can na kwana bakwai kun gane da aka da mutum ya rika tinkaho ya ce ai shi yi kaza ai shi yi wane ne ai yi wane ne zai iya yiwuwa kayan da yawa amma baka san wata kila kayo wata barusa ba da ta rusa wancan din gaba daya to shi yasa ake son innamal a'mal bil khawatim mutum yayi kokari a ƙarshen rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya nemo wani aiki babba wanda yake kyautata zaton abin da ne aikin nan ya samu ya kafa shi ya zama shi ne aikin shi na ƙarshe shi ne aka ce in mutum Allah ya so shi da alkhairi a salahu ko kuma ista'amalahu aka ce ma'anan shi ne sai ya buɗo mai wani aiki na alkhairi gab da zai mutu sai ya ɗore akan wannan aikin sai ya mutu a kai shi kenan sai Allah ya rufa masa asiri innamal a'mal bil khawatim ya fito ko to sai a rika suna wa mutane a tunatar da mutane wannan ya fito wannan wafi hada ne wannan muwasa Wata abidin na bil da ash ya ce ladabtar da mutane akan su saba da ladubba na shari'a mimma lafu, a yi hada shahar yana daga cikin abin da ake fa'idantuwa da shi ake so a zabura a wannan watan kuma yana daga cikin abin da wannan watan ke jawo hankalin mutane a kai fana bi huraira ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan kana yawmi sawmi ahadikum idan ya kasance ranan da ɗayan ku yake yin azumi ne sai daidai da ranan da ɗayanku ku yake azumi wala yarfus wala yaskhab kada mutum ya rika faɗin maganganu na batsa na alfasha ko kuma ya rika yawan surutu ba a san mutum ya yawaita surutu don in ka yawaita surutu sai ka faɗa abin da za ka yi nadama fa in sabahu ahadun in wani ya zage shi ma au qatalahu ko yi faɗa da shi ya yake shi fal yaqul inni mru'un sa'im yace ni ne azumi ne azumi nake ba zan faɗa da kai ba ba zan biye ma ba ba zan biye ma ba zaga inda za a yi wannan yaya wala budda an yakuna hunaka ma siyamin tina'un anil karibi sannan kuma ba makawa idan mutum yana azumi sai ya ke yayi ƙarya taufa aiki ja karya ga mai azumi mummunan na ƙasa ce ga azumin nan wanne nima haka dan hada wani da wani shine annanima mutum ya dauko wannan gulma ya gaya ma wancan ya dauko wannan ya gaya ma wancan da niyan ya haɗa su wal ghibatu da cin naman juna mutum ana azumi yana cin giban naman dan uwansa ko ba shi bane riba wal da cuta zalunci wajen kasuwanci ku duba kwanaki nan wani ya turo man wai mai dankali shi ma ya iya cuta ka mai sai da dankali sai ya je kasan dankalin ya baro rami can kasa sai ya zo sama kawai ya wata ni ma san yadda ake tsaye da dankalin nan ba na da masu lemu ma wai sai su baro kasa sai su zo saman kwandon sai su jera kwandon nan sai ka ga abu yayi sororo sama ashe can tsakiya kasa tsakiyar kwandon har zuwa ƙasa ba komi a ciki to yanzu wannan kuma wai sai a zauna da shi yana sai da lemun nan ko yana sai da dankali su kama zagin gwamna ko su kama zagin shugaban ƙasa su ce ai bai kyauta to kai inda kai ne ma ka samu jihar ai sai da ta za wanda zai irin wannan cutan shi shi ne gwamna sai ya je wata ƙasa ma su ce ka sai da mana jihar ya sai da ta biya a biya shi kuɗi ya zama shi can malam Allah dai tsare mu wala budda an yakuna hunaka min as a hana mutum wa bittali kullul muharramat bayan nan ma duk wasu abu da suke haram ne to a hana mutum su a daina dena wa khassa allati tuntasharu fi layali ramadan musamman ma waɗanda ake suke yaɗuwa ko ake yada su a cikin daruruwan ramadan ko mutane su tari misali daga ciki ka mutaba'atul qanawatil mufsida kamar bin wasu tashoshi masu banna da daddare mutum ya gama azumi da rana ya koma ya rika kallon wasu tashoshi na batsa ko masu nuna tsiraici ko wake-waken banza mutum ya dinga jin su wa sama'il alatin lahwi da jin kayayyakin wasannin banza walgina da wake-wake da kaɗe-kaɗe mai azumi ya ta jin kiɗi ya ta jin ba abin da ya dame wannan mummuna abu ne wa gairi dalika ya fito wa mimma na sha hudu wa mimma ai takfurul haja li akwai abin da shi ma akwai matsananciyar bukata wajen bayaninsa fi ramadan mawdu'u tauba matsayin tuban nan kun ga dai kullum muna ta maimaita maganar nan saboda tana da mahimmanci a ramadan mutum ya yawaita tuba wa ta'arrudu li rahmatillahi wa judihi fi shahril karim fi shahril karam wal judi wa tanazzul rahmatihi mutum ya tsaya ya lura sosai ya rika gitta kanshi wajen samun rahma rahma Allah tabaraka wa ta'ala wa judihi da kyauta Allah tabaraka wa ta'ala fi shaharil karami a wannan wata na karamci wal judi da kyauta wa tanazzul rahmati yanda rahama take sassauka a cikin wannan wata iz yaqbalu al-abdu ay ala rabbih dan haka kawai sai bawa ya koma ya fuskanci ubangijinsa tabaraka wa ta'ala sosai a cikin wannan wata wa husunin zanna bihi sannan ya riƙe ma Allah kyakkyawan zato a wannan wata wa yuhibbu ma ya so abin da Allah baraka wa ta'ala duka yake so duk wani abu da Allah yake so shi kuma ya so wannan wa ya karahu ma ya karahu sannan ya zama bai son duk abin da Allah bai so ya dage a cikin wannan wata daga cikin ku abin da Allah baraka wa ta'ala yake so a ciki mun yi magana ga tilawa alqur'ani ga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani ala lisan kalmomi ne guda biyu masu sauki harshe ya faɗa sannan bayan haka nan habibatani ila rahman kuma mai rahama yana son waɗannan kalmomi sannan thaqilatani fil mizan suna sanya ma'auni yayi nauyi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim aka ce su ne mafifitan kalmomi ko subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar waɗannan kalmomi guda hudu sune mafi soyuwan kalmomi wurin Allah wani wuri aka ce sune baqiyatu salihat alhamdulillah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kamar da yake cikin mu muwadda kuma ka sauƙaƙe ma mutum ba ma zai cutar da shi ba daga kowane ya faru nan muka karanta annabi nuhu alaihi salatu wasalam da ya zo barin duniya abin da ya 'ya'yansa wasiya kenan ya ce zan maku wasiya da abu biyu da za ku rika aikatawa kuma zan maku wasiya da abu biyu ku kiyaye su abu biyu da za ku rika aikatawa ya ce maɗan shi ka yawaita cewa la ilaha illallah domin la ilaha illallah da za a sa ta a ma'auni a ɗauko duk abin da ke cikin sama da ƙasa a sa a ma'auni da la ilaha illallah sai ta rinjaye su saboda ka yawaita cewa la ilaha illallah sannan ya ce ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdihi domin wannan shine tasbihin dukkan halittu gaba daya kuma da shine ake azurta dukkan halittu gaba daya ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdihi ne ce ka nisanci abu guda biyu guda biyun da zaka nisanta nan shine shirka da girman kai ko ka kiyaye su waɗannan suna bata komi domin ko gafara ake yi za a zo ba za a gafarta mai shirka ba saboda ka nisance su kuma wasiya ce da zai mutu ya gaya mai ayan ɗansa ba ka rike waɗannan abubuwa guda biyu saboda ka mu kiyaye waɗannan abubuwa sosai mu yawaita su a cikin ramadan wato sadda rama ce sau domin lokacin ne bawa yake fuskantar ubangijin sa wa ya hasunu zanna bihi yi ma Allah kyakkyawan zato wa yuhibbu ma yuhib sannan ya so abin da Allah yake so wa yakrahu ma yakra raja'a an yaghfira lahu san ya gafarta masa فقد خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له يتي Ya دير رمضان يتد رمضان azumi da دشي sannan shi ba gafarta mai ba to ya taɓe ya yi asara duk wanda aka ce maka ya diski ramadan kuma ba gafarta mai ba har watan ya fita to wannan ya yi asara kuma ya taɓe Allah ka tsare ni yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace aka ce wanda ya ga ramadan har ramadan ya kare ba gafarta mai ba to Allah ya turmuza hancin shi a wuta aka ce yace amin yace amin wa aiban ai fa ramadan fursatun li isal al mau'izati lil mar'a azumi wata dama ce ita ma da za a rika isar da wa'azi musamman ga mata ko ga mace allati qad la tasluha illa fi ramadan wanda ba za ta iya samun wannan ba sai a ramadan kaifa tash'uru al-mar'a bi annaha shaqiqatu rajul ina a sanar da mace yadda za ta ji ita yar uwan namiji ce ga aiki ake so yadda namiji ya dage aiki ita ma ta dage ta aiki kada ta tabbaci ta Wannan annahu yajibu alaiha at-tafaqquh fi amri diniha ita ma wajibi ne mace ta san abin da ya shafi al'amarin addininta wa ma'rifati akamin shari'a allati takhussuha sannan kuma da sanin wasu hukunce hukuncen shari'a wanda yake banta da ita a matsayin ta na kiyamaci domin wani lokaci baka sanin abin da ta jahilta in ba ita ta tambaya ba wasu abin sai a dauka ta sani ba bata sani ba misalin ya kamil haida kamar misalin hukunce hukuncen da suka shafi haila dole mace ta sani wani nifas da wajen jinin haihuwa wa khassa fi ramadan musamman ma ramadan wasu matan da gulgulo suke yi a bi su bashin ramadan da yawa wasu masa ana bin su bashi ba Imin wata za ta tashi ta samu tsarki wanka ne ba ta yi ba abinda za ta yi kawai ta yi sahur ta ci gaba da azumi fa ta yi tsarkinta daga baya sai ta ce a a ita ta ɗauka ne sai ta gama kaza sai ta gama kaza sannan ta yi ko za ka sai ta bara wata kuma za a fara azumin ne ta samu tsarki wanka ne ba ta yi ba sai ta ki ɗauka gobe ita ma ta ce a ita ba ta gama ba ta gama ai ba ta yi wanka ba irin wannan ya za a yi da ita kuma ma ya haɗa wanka da dauka azumi ko mace tashi ce da janaba ko namiji ya tashi da janaba bai wankan janaban ba ai zai dau azumin sa ne ya ci gaba da azumi ya wankan shi daga baya ne ya hada wanka da wannan kowane da hukuncin sa to wasu duk ba sa yi sai ai ba su da tsarki to wasu kuma ita macen ce ana ganin ta kamar yar karamar yarinya ta balaga tana al'ada maman bata lura ba baban bai lura ba sani ba sai ta zaman ta ta cin abinci ko kuma ta yin azumi bayan ba ta da lada tana jin kunya tana bata da tsarki a ganta tana cin abinci a ce ashe ta balaga sai ta sai azumi ke ta zama ta cin abinci ko bata da lada a kai rana ta ai sahur da ita ai buɗe baki da ita amma kuma tana shan wahala a rana ba sani ba dole ne sai an sanar da su waɗannan hukunce hukuncen tunda matan nan wata ta haihu har so shida amma ta tambayi cewa yaya ake yin wankan haihuwa aka ce mata irin na janaba kike yi ake yi ta ce ai bata taba yin ma na janaban ba kuma yaya shida ba bakon abu bane doctor wani doctor ya tafi wata jaha ya je ya nemi su karatu kuma jahan ga malamai dingim a ciki amma mutanen ba sa sauraron karatu kuɗi kawai suke nema aka zo aka yi ya ce to yanzu dai abinda za a yi magana yanzu babin wankan janaba za a yi mutane bayani wasu suka tambayi suka ce wai janaba malam to mu me hada mu da wankan janaba aka ce janabai suka ce me hada su da wankan janaba su sun dauka mazina take wankan janaba sai wanda suka yi zina za su yi wankan janaba su me hada su da janaba za ta musu janaba kaji tsofaffi da jikoki wai ba su san janaba ba su sun dauka janaba sai mai mazina take wankan janaba kuma wa nan mun je wa'azi ba wani wuri ba nan cikin sabon birni lokacin da ake iya zuwa wurin muka je wa'azi muka yi wa'azi a nan muka yi wa'azi a can cikin wani daji shi ma tare da kai ko mhm. muka je wani dattijo ya ce shi dai gaskiya ba don kada ayi dariya ba yana da tambaya da za a yi muka ce ai dama mu dokan mu ma ba a dariya duk wanda ka ana zuwa nan da shi ya san muhimmancin a karantar da mutane yi dariya ga malamin da ya masa fito ce ne ya ce shi janaban nan da ake ta faɗi kullum zai jin ana maganar tsarki sai an maganar janaba wai janaban nan wane ne gashi da 'ya'ya gashi da jikoki kuma duk suna wurin bai san ta ba bai san meye janaba ba bai taba yi ba wannan masifan za ku gani da muka tafi Nijar mun je mun je ya mai a gidan rediyo da muka zo muka zo agadar gidan rediyo da na zo muka yi karatu muka yi karatu muka yi karatu ranar farko awa ɗaya da rabi aka bani za a yi tambayoyi rana ta biyu awa biyu cif za a yi tambayoyi duk karatun da ne ba tambayoyin da aka tambayi na ciki duk tambayoyin nan da suka rika zuwa gina rediyo daga janaba sai alwala sai kuma mace an sake ta idda ta takaba da idda ta sakin aure su suke tambaya kawai shine rikicinsu saboda haka mun je da fiƙi ma kurakurai ta ɗari ba ɗaya na ce to ga wannan daddaban da Allah ku taimaka ku karanta masu saboda duk maganar da suke ta tsarki ce haka maganar komi duk abin da aka yi magana iya nan don ka tafi ko ta yi na ka je ka tafi a nan da azumi ba wani nuri ba yanzu nan muka fara tafsirin kuka ga mata na zubo tambayoyi sai kun sha mamaki ka ji wata tambaya wata ma sai ta ce kawai su dai kawai ta Allah abin da suke so a taimake su su dai wankan janaban nan suna so a nuna su a aikace dai a bayanin shi don gaskiya har yanzu ba mutane na da matsala kan wannan kuma mutanen nan suna goggoye da 'ya'ya ko da wasu su zo su rika cewa ma an gama karatun kai da wa kuka gama an fara da wannan wannan ya gudu wasu ma ba su fara zuwa ba har yanzu fara ba ana magana mutum ya yarda mata shi je cin kasuwar laraba in ka je kasuwan nan karfe goma sha ɗaya na dare mata na nan cike da kasuwa amma mutum ya ce makaranta ne aibi zuwa zuwa makaranta zuwa kasuwa ba aibi bane ga mata amma zuwa makaranta aibi ne ko mutum ya bada karfi sosai a kan hana zuwa makaranta amma bai bada karfi wajen a hana su kasuwa ba kuma yana maganan mata ne abin nan ma makarantar boko a ji a hada su aji ɗaya ma da maza duk wannan ba matsala ba ne in ma university ne a hada ta da ita da maza a ba su group assignments tafi wani wuri ma tare to amma duk wannan ba ce aibi bane sai an ce a zo nan ga su kan zanne ga abun nan ba a ce ina ai wannan banna ne har wasu aka samu fasikan mutane su zauna cikin unguwa in mata za su wuce kawai su rika cewa za a tafi gantali amma ba su gama su gantalin su kai magana ba a nan garin fa sai da aka samu da can asali sadda tarbiyya take abun nan ba da idan aka ga mace ta sanyo wando ko ta sanyo wannan abun nan din yara ma sai sun hana ta jin daɗin abun nan ta binta suna cewa biri da hula mage da wando ko ashe ki hasa wasu hasan sun taɓa ta suna ashe kina nan eh. amma daga ba sa koma masu addini ake mawa sai yanzu masu biri da wandon su wuce lafiya lau ba wanda ke masu abun nan amma masu hijabi su ne za a rika mutane to ku hankali da su fa ga nan barayi ne sata suke wani ya kawo ƙarya ba ta faru ba ya ce ran nan a gaban shi aka kama wata ta sace kaza aka kama wata bai yiwa wanda ba musulma ba ma ta sa hijabin nan ta zubar da mutuncin addini ta je ta shiga ha so so nawa aka gama aka kama su wanda ba musulmai bane sun dauki hijabin sun sa dan su ci mutuncin musulmai kuma sannan sai aka mu gabayen musulmai sai su rika daukan duk abin da aka yi musulmai suka yi shi to shine matsala shine dama so nawa amma wannan gabaye su aka shi ne abin za ka gani a sanar da su waɗannan irin abubuwan wani fes wa khasa fi ramadan musamman a ramadan wa bi tabi'atil hal fala budda min tazkiriha babu makawa a ɗabi'a hali dole a rika tunatar da ita wa ta'rifiha da karantar da ita bil adabi shar'iyya allati taqussuha a rika ladabtar da mace ana sanar da ita dubban shari'a wanda suka tebance ta inda alkhuruju ila salah lokacin da zaka je sallah a karantar da ita ba a sa turare ba a yin kwalliya a wani tasawuki koko in zaka je kasuwa ya kama dole sai ta je ta so abu da kanta sai a nuna mata ka'ida ta shari'a da zata je ta so abu wa gairi zalika min tarki ta'affuri wa tabakhturi wannan sannan a nuna mata yadda za a yi kada ta rika sanya turare wanda za ta fesa ko ta shafa a jikinta wata bakwari ko kuma ta sanya turaren wuta irin wanda 'yan barna suke yi nan ganin su ala guburu su ba su fesa turaren ba sai suna da wani kwando-kwando sai a rika shanya kayan a bisa a baza su a dinga bula masu turare ta karkashi ana masu wani hayaki-hayaki sai su kwana da kwanaki wannan kayan suna ƙarshe to ba za a bari musu alaba ba wuje yi ba akwai abu na musamman da ake sa kayan a bisa sai dare a jikin riga ko ko a jikin zanenta. don ta sa wannan kar ta zo masallaci shi ne abin da ake so a hana su wa Allah ka ba ma'a sa'iki fi khalwatin a garin ku kenan malam ehe to mu yaya wanda mata cewa ya kafa a tuka ta a mota daga ita sai direba to mu da ake cinkoso da direba keke na kafa ma kudin shi shi kadai ne amma wata matan sai ta ce ba komi ni zan yi maneji da kai sai ta makale wurin ke mai keke na fafa su hau bisa kawai su ta tafiya yan mata ka ji hanyar makaranta ka su ka gani za su makalkale su cika keke na ɗin su zo wani ma mai keke na ɗin tsakiya ake sa shi sai sai direba ya koma tsakiya ta nan ga fasinja ta nan ga fasinja shi yana tsakiya ya haka a mashin ma an goyo mata da yawa su rungume mai mashin ɗin shi ya je kan tanki ya zanne wasu kuma duk sun rungume shi a ta tafiya larabawa suka zo kano suka ga kawai malam ana ta kucewa da mata akan mashin ɗi ɗi ɗi sai suka ce ah haulayen rijiyar lahirar talahun fi nisa'i waɗannan mutanen ba su da kishi ne a matansu ya mutum zai goyo matar shi a mashin tana tafiya mutane yana kallanta wai su sun ɗauka mazaje ne ma ke goyo matansu ba kan mashin aka ce a yi shuru kawai a kyale su su musu san ma aka zare wanda aka goyo ɗin mama mama su bane suka goyo su wai su mazan ba su da kishi da suke bari wai su goyo matansu akan mashin mutane na kallo su san cewa ma shi ma gaba ɗaya ma ba ka ce a ah, a shiru ma kan masu san ma yadda abu ke keke na fes shi nan wannan su biyu ne maimakon su biyun nan su ɗaukai gaba ɗaya su hau baya su zaman su ya ta ja a kai inda za a kai to wai fa wannan ɗin ma ta hau keken fa ake nufin yanzu daga ita sai shi a shari'a ba a yadda ba ta hau mota drop kamar yadda da ake shiga taxi kawai mutum ya ce taxi ya tsaya in mace ce daga ita sai direba wai shi malam nan fa maganar da yake kada ma a haka ta kaga mu da nan kam ai kaman sama da ƙasa nan cinkoso fa za a yi a shiga na matsa hajiya matsa wata hajiyar tana baya guda biyu sai a ɗauko namiji ta shiga can shiga can ciki wajen su hajiya ya shige can ya kutsa ko ita hajiyar ta zo ga maza can guda hudu yanzu fasinja uku aka samu a ce shiga ciki hajiya ku buɗa mata dala ku buɗa mata ita kuma buɗa mata ta shige tsaki sai ka ce an ce in bata tafi wancan wurin da za ta ba yanzu mutuwa za ta kika zo kika ga maza a cikin keken nan an gaya mana an maimaita in mata sun zo suka ga mai keken nan maza ya ɗebo mata ba sai su haƙura ba ya wuce wani ya zo amma sai su je su cusa cikinsu shi namiji ya zo ya ga mata aka ɗebo sai haƙura ya jira wani mai mashin ɗin ya zo shi kuma ya hau nashi kai kuma ka fara ɗaukan maza kai ta ɗaukan maza haka kai inda zaka kai kuma ka fara ɗaukan mata kai ta ɗaukan mata haka ka yadda zaka ka zauna lafiya a wurin Allah kai ma wannan kuɗin da zaka samu da ka haɗa mace da namiji haram ne ka ci ka ci ka masifa ka ɗau wannan ka canza ka ɗau wannan wannan ba hukuma ba ina ruwan hukuma da mu ma akan wannan ba ruwanta da mu mu ne za mu gyara wannan da kanmu inda za mu ga dama kuma mu so gyara wannan da fasinjas ɗin da mai su ɗaukan a ce kowa ya yadda zai gyara cikin sati ɗaya mun gama da wannan matsalar na? gidajen rediyo ta mutane ɗin ba hukuma ce ta sa mutane dole ba yanzu ana sa kastiliya gobe gwamna ya ce daga yau ya ka mai keke na kai ya ɗauko namiji da mace a kama shi a kai shi ta wurin a kulle za ka ga za su ƙara ɗauka to ba sa jin tsoron Allah su kuma mutanen da za a ce kai kuma in ka yadda ka shigo ka shigo inda mata suke da an gan kan aka kama ka an shi dubu ɗaya a wurinka kai ma ai ma tara da ka shigo cikin mata shi mai keken a kama shi a kai can shi kai kuma da ka shigo an shi dubu ɗaya ka gani ai sati ɗaya kuma a gane da gaske ake ko za ka gan ƙara na ba su ƙara ba na kwana biyu ma an yi magani ko? Mhm. to ana zuwa aka tafce ka ce to kawo dubu daya ko kuma tafi da kai a kulle ka sai gobe ka dawo tun da ka shigo cikin mata in mace ta shigo cikin maza ita ma ka damke ta shikenan ai an kasele akwai mata su ce to shikenan hajiya su kwace jikarta da wayar ta su ce kawo dubu daya da kika shigo cikin maza ki gani in aka yi sati daya na yi kowa ya bari saboda doka ce ta amma ba doka Allah ba za a bari ba Allah ba mu mafita muna mu yanzu akwai wahala amma saboda son rai saboda abin nan ba shikenan wani dama so yake ma shiga cikin matan ita kuma wata so take ta shiga cikin mazan ba kuma in aka yi magana wai wata ma ko magana aka yi mata sai da su wani dare ne ma je mage bai gani ba haka ba suke cewa ba za ta yi ba Allah ya ba mu mafita na'am sai eh, dama wannan shine to ya gaji cewa ai ko karatun ma ka daidai da karatun ma yanzu in wasu suka ji sai sai ga yan tsanani nan yan tsanantawa ba a gane tsara a gane daidai amma ran da mutum dama ta sullima autar ta bi malari sa zina ko ko ta sanyo kaya irin na kwalliya kuma su shiga wata bada ta shiga fake kana sassin ma ta samu abokin labari tana zama kawai ta ce bismillahi bari mu shigo bi a hankali dai mu maza ba ku da tabbas mijinta ne ya mata laifi daga ne ta fara ba shi labari ya ce ha ba hajiya za ki za ka kauce kuna da tabbas ne maza kai dai wanda ya riƙe namiji uba ai zai mutu maraya daga nan sai ta fara ba ɗan keke labari mijinta ya bata mata rai ko an mata ba daidai ba daga nan ta samu abokin hira har su kai inda za su kai suna ta labari ta da shi kai daga nan ma sai ta ce ka amma kekenka ya burge ni wallahi fas fas ba ni nan ba kama duk inda za ni in kira ka su zama abokai to kajigo ehem ta yi wani ba da ya tashi ya sai ba su wurin kwalliya da shafa hoda a cikin keken da sun shiga suka diba saboda aka hawan nashi suke sosai kaji dan borno eh banji ba kaji cewa ya ma da ya yi keken nashi suna sai ce ɗakin amarya sau da aka sai su yi ta shiga dakin amarya suna kwalliya ciki kafin su fita ya mhm. eh, ba da abin za ka faɗi nan yanzu kafin ka tafi gida ka yadda karatun kai ma a haf wakazalika tunabba ila qadiyati adadi sab'i alwaqti fi idad almakulat kun ji magana mutajiya jiya amma yanzu ga sanan sai ba zubo mana rubutu suke yi wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza ya ce hakanan ya kamata a wayar da kan mata kada su rika ɓata lokacinsu a azumi cewa sai sun yi abinci kala-kala su yi wannan su yi wannan su yi wannan tun daga karfe uku wata yin ta fara aiki har a kira sallar magariba ta dafa wannan ta dafa wannan ta dafa wannan ba a ce ka a ci kala-kalan ba to kullum a wani kalan mana amma rana ɗaya sai a zo a yi kosai wata ta yi kosai ta yi nama soye kai farfesu kai salat sai wane ne ga furut can an yayyanka wannan kadai yayyanka furut din nan lokacin da yake ci dan kadan ne kafin ta dadda tsashin nan ta mai da shi wai furut salat ayi kuma a shanye gobe ma a ƙara gobe ma a ƙara ai wannan a dadda tsashi a gudu sa cikin nan wani a dauko wannan ayi ga kunu ga kosai wata sai ta ce wai sauran waken ita bari sai alale alale ma ina amfanin alale sai wani alale bayan ga kosai ba duk irin su ɗaya ba ka ci ko sai ne za ka ci alale kuma sai ka ci alale to duk wannan abin sai bata masa lokaci su gaji kibis da haka in dare sai ganta ta kwanta kamar tsumma a ta iya motsi komi a ta iya komi a yi a takaita wannan kayan ciye-ciyen a takaita su ta yadda ba sai an yi da yawa ba kuma mutum yana so gobe wata fa kai abun fa da yawa wata ta ce sai ta yi wannan furusta lemu kuma sai an je an matse shi shi ma an juya ruwan shi a cikin abun nan din wannan wane wata ta ce a'a kankana ce to a nike ta wane ne a nike shi ai wannan ai wannan ai wannan ga kunun tsamiya wani ya ce shi dole sai ya ci kunun ya sha kunun tsamiya kuma sai ya ci tuwo to an sha kunu ya ce shi ya sha kunu to zuwa zai bari ya dawo sallah kuma ya dawo ya dirki tuwo da asuba kuma ya ƙara ta ya ci tuwo kuma shi ba zai ci tsoho ba sai an yi mai sabo da asuba kai wannan maziwa wani ma ya ce sai ya ci sakwara to dakan sakwara kaɗai a dafa ta a daka minti ai sai an ci minti talatin karanci na to ya mafi eh a wai kai mai jakwala ba ina wannan salaka ina suka ga wani inji dirik tabariya su ce injin su daka shi suke ce wai akwai injin daka sakwara yanzu ina wani kowa mutane ne yanzu ma ba sai ka tashi daka sakwara ba ba wuta ko ba ga bane to yanzu kwana mutane nauke ke kwana in ka zo ka tanda ta farkon dare ƙarshen dare babu ko ta ina ka juya in ka ce janareto ba mai balle ka zuba ma janareton to yaya ban ji ba sai ka mi? sakwaran to kuma kai dole sai ka ci doya kai bayan doya ne kai tsaki kake ce a biski ne naka ta ma an yi biski da su ba amma da yamma fa ma yi jayi sai mai biski to azumi watan tarbiya ne so ake ka ji wa dama so ake ka gane na to sai su ta kawo kayan ko to shi yasa ai dama yanzu kaga maza ake wa magana ba daidai bane shine ake so a karantar da mata ba dole bane sai sun haka su kuma mazan su daina matsa ma matan cewa sai an yi haka ai mun yi karatun ranar nan da mata sai suka ce a gaya ma mazan nace ku ce su zo za a gaya musu ba daidai bane ka matsa ka ce kai dole sai ka ci kaza dan azumi dole dan azumi ka tara kayan abinci ka ce kowane sai ka ci a zo a yi ma kalan abincin kala-kala wajen kala biyar kuma duka in ka zo ciki ba ka cin ɗaya bisa biyar ɗin abincin ka tsokali wannan ka bari ka tsokali wannan ka bari ka tsokali wannan ka bari gaba ɗaya ka ce a fashi to mai amfanin abinsu in haka kake so yau in ka ci wannan gobe sai ka ce za ka ci wani kalan. shikenan ni ina maganin akwai wahalar da rai mutum ya kwallafa ma ran wai shi dole yau wai a gidan shi shi sai ya ci kaza sai an mai kaza ya ci wahalar da rai bane abinda ka samu kawai ka abin nan ba ka samu ka sha kunu kuma shi kunun nan wani ga olsa sai ce kuma sai ya sha kunun tsamiya ya je ya sha duk ka wuni ba komai cikin ka daga nan kai da ai sallah da kai kuma shikenan na tambaye su mai ko suka ce a ai abin da yasa shan kunun wai shi ke sa hanji ya saki saboda ji dadin ɗiba kaya sauran kaya na ba wuni ciki a dame to in ka sha kunu sai hanjinka sai ya bude da haka in ka fara zubawa sai kai ta zubawa kawai abin nan ba a daina sa abin nan ba ka gani yanzu mu watakila har da rashin gaba ma watakila da ba mu yi ba ko ko rashin sanin abin ne a wajen goman karshe nan ya kamata a ƙara rage ma ma mata aikace-aikacen to wata daga goman karshen nan sun fara yawo kina a kasuwa ita da yara ta nemo wannan ta nemo wannan ta nemo wannan duk abin da za a yi cikin goma ƙarshen ne ta tagaji ta kwanta da jirgin sai bacci su kotan idan aka zo ma sallar ta zo jajiberi sai su zo su ce mi muke da bukata a gidan nan za mu sai abin sha za mu sai fanke za mu sai wannan mai hushin za mu sai guda kaza mutane nawa za mu yi nan sai a lissafa guda kaza sai su tafi su je su bada a inda ake yi su biya kuɗi ranar sallah in ya taso daga idi kawai sai ya biyo ta wurin ya anso kawai ya kawo ya ajiye a gida ita bata sha wahala ba shi bai sha wahala ba daidai wannan kuɗin ya biya an yi abin a can wani wuri ya je ya kaji guda nawa mutane nawa za mu yi kaji baki muna saba daidai gwargwadon halin shi wani ya sai guda biyar wani ya sai goma a yayyanka su can a gasa a komi da komi rana abin nan duk an yi packaging ɗinsa sai dai su ɗebo tana zuwa kawai idan ta ɗauko plate kawai ta ba ta ba kowa kaga ta samu dama ta yi ibada mu ko tun daga gobe sallah jibi a ba malam an dinga aiki kenan wurin kaji wurin wane ne ta kwana wata ta ce sai ta yi sai ta yi tuwo da miyan taushe sai ta yi shinkafa da miyan dage-dage sai ta yi yanka gan sai wuni aiki ta kwana duk yan gidan ta ba su aiki wata ta ce sai ta yi masa sai ta yi tuwo masa ba wuya ba ta sa ta cikin wannan abun ana daukowa ita sa ta kafin a tara wadda za ta duk wani ga cincin wa ƙara mana ga cincin kafin sallah kwana biyu a fara cincin ga zobo ga wane ne ga a rage masu aka ce kuma zan kuke sawa ku ce sai an yi maku wannan to ku sakaita masu ita ma in ta ce ita ce kuma ka ce ba za ka sau ba ba za a yi ba kaza ya ishe mu in an yi kaza a kawo a ɗeban min in ma babu rike na ce a can waje a shi nan ma ita je za ta kai gidansu a yi inda sallah ne dole za ta kai abincin sallah gida abincin sallah kuwa so take ta burge in waccan za ta kawo waccan za ta kawo to dun nata ya fi na kowa ba lada to ba riyate ba so na haka za a yi ta yi wata ne fil asabaki wasu hun a zoma ana bambanci ka gansu akan farantai da farantai da cike da komi kayan zuba abinci fa inna Allah la yuhibbul musrifin Allah baya san masu banna masu wuce wuri wa Allah tan shagila bi idadil atayima kada mace ta shagaltu wajen shishirya abinci anil ibada akan ibada sai ta kawo abinci sai ta kawo wata ko dabinan da aka ce ta ci lokacin shan ruwa ba ta ci sai ta je ta shirya abinci tana kawo mutane sannan an ce mata ba ke baki ci mata ce a ita so take sai ta gama ta kimtsa ta yi wanka ta yi sallar magariba in za ta yi sallan magariba in ba ka wata ce za ta gama ne sai ta zo ita ma ta yi wanka sai ta barar rage sai ta ta ɗiba daga nan sai bacci kada a yawaita tsawaita fasashen iru halawatar ibada ta farugi gilaha in an zo sai sa irin wannan sai ba ta dama ta gano daɗin ibada sai ta ba da lokaci zuwa gare ta ma tisabil ajari bin shigalin bi kiyamin laili tare da samun fatan samun lada wajen shagaltuwa da kiyamun laili da za ta yi saboda haka za ta yin aiki wa qira'atul qur'an za ta samu dama ta karanta qur'ani wa kadalika fi tafsir sa'imin haka na kwadaitar da su wajen ciyar da wasu masu azumi su ma fi baitiha wa tastashiru ajra sannan ta rika ji aladan cewa man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi wanda bi ya ciyar da mai azumi to yana da kwatankwacin ladan mai azumi wa kadhalika la tastansh ko la tanshagil bis safaqi fil aswaqi kada ta shagaltu wajen ciniki a kasuwa ta je ta tayi ta bata lokaci ta je can ta ce a saida tana haba da Allah ka rage man mana wai har ta rika cewa haba mutumena mutumanki a kasuwa haba da Allah malam sai ta karere murya tana lallasan mutum wai saboda ya mata ragi a kasuwa kada ta shagaltu wajen wannan in ya kama sai kin je inda zaki sawo abu da kin je nawa ne kaza dauki ki ba su kudi ki taho ki gida shi yasa ma gara mutum ya rika zuwa kan inda ake sa lika kudi ba ma maganan cin kowane da kudin shi kowane da kudin shi dauko kawai ka zo inda zaka kawo ka biya ka fito ka je ka ce su rage ma ne kowa na sai a haka kaji an ce wannan naira ɗari biyar wannan naira ɗari shida wannan ɗari kaza sun gama za su saurare ka kawai ɗebo ka ɗauko kwando ka ɗebo ka zo kawai ka biya ka tafi kana so ba ka so kuma ka fita ka ba masu kayan dai ba manajan za ka gani ka ce ka ma ragi ba to ina za ka gan shi kuma ya fi sauƙi wannan in ma mata za ta je wani wuri gara wannan amma ta inda za a je a ta ciniki nawa ne yana cewa ta kaza ya ɗauko wasu kuɗi ba hankali ma ya faɗi ya ce kaza ta ce a'a haba mutum na wurin ka fa nake sai kowace shekara haba mutumin na mutumin ki kai wa kadhalika shine wannan fil aswaqi wa tadyi'i ajal al awqati ajal al awqati ko kuma da rena ko wulakanta mafi girman lokuta wa asman al mawasim fil aswaqi talalata wato lokacin da yafi kowanne daraja ya fi tsada a rika wulakanta shi a kasuwa مع أنها بإمكانها قضاء كثير من هذه الهاجيات قبل دخول الشهر bayan kuma mace za ta iya duk waɗannan ma bukatun kafin watan ya shiga kamata ya kafin ma azumin ya shiga abinda mace take bukata duk ta sassaye shi ta aje saboda a ramadan ya zama kawai ta dukufa wajen bauta Allah kawai ya fito ko to nan za mu tsaya mun dare ma da yawa a tsaya nan sai gobe insha Allah sai mu karasa in qaddara Allahu lana al-baqa نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعزمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين